الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 23 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda ya yi daidai da 26 ga watan june shekara ta 2019 miladiya a muna cikin karatun wato littafin aqidatu salaf ashabul hadith wanda babban malaminmu a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali ya yi wa sharhi yau za mu tashi shafi na 321 daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim wa ya bismillahir na rahim قال rukuyi wa sujudi hatman wajiban ya ce, Ashabul hadis, wato suna umarni da cika ruku'u da sujada wato wajabci wanda yake wato tilas na wajabci an gane dole ne a cika ruku'u da sujada ah, wa ya'udduna itmamar ruku'i was sujudi bi tuma'ninati fihima suna lissafa cika ruku'u da sujada ta hanyar natsuwa a cikin su in an ce mutum ya cika ruku'u ya cika sujada bi ma'ana ya samu natsuwa a cikin sa baya yin sallar da gaggawa haka yana gudu gudu an gane ku yana tsayawa cikin natsuwa ya yi ruku'u cikin natsuwa ya yi sujada A walin tifawu mina rukui min minhu wat ma'anina. da kuma dagowa daga ruku'u da kuma kafuwa daga gare shi da natsuwa fihi a cikin sa وكذلك sujudi wal السجود والجلوس بين السجدتين haka nan dagowa daga sujada da zama tsakanin sujada guda biyu ana so a samu natsuwa in ni na fi su ashabul hadis suna masu natsuwa a cikin sa min arkani salati lati la tasihu illa biha yawa suna lissafa wannan daga cikin rukunin sallah wanda sallah baya inganta sai da ita sallah baya inganta sai an cika ruku'u an cika sujada an daidaitu sannan kuma an samu natsuwa a cikin ta يعني على حديث أبي حميد وعلى حديث أبي هريرة wato abin da yake nufi da wannan wato yana magana ne kan hadisin abi humay da hadisin abi huraira radiyallahu an fil musii game da wanda yake muna da sallansa wa ahadithun fi hadha al bab da kuma wasu hadisai da dama a cikin wannan babi da suna da yawa annahu la budda min itmami ruku'i wa sujud cewa lallai ba makawa a cika ruku'u da sujada wala budda min at-tumanina fi al ba makawa a samu natsuwa a cikin tsayuwa wa at-tumanina fi ruku'i wa at-tumanina fi al da kuma natsuwa a cikin ruku'u da natsuwa a wajen daidaituwa wa at-tumanina fi sujud da natsuwa a cikin sujada wa at-tumanina fi al-jilsa bayna as-sajdatayn da natsuwa a cikin zama tsakanin sujada guda biyu والطمأنينة في السجدة الأخرى تنضوى أتكن سجدة كما دبن وتدي سجدة كما في حديث المسيء صلاته كما رواه أبو هريرة كما يندى يزوجكن حديث المسيء صلاته كما يندى المسيء صلاته كما يندى أبو هريرة يروي توشيوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد شيوا للي من زنتيرا صلى الله عليه وسلم يا شيخ مسلاتي fadakhala rajulun fa salla sai wani mutum ya shigo sai yayi sallah fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wannan mutumin bayan ya yi sallah sai yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam faradda alaihi sallallahu alaihi wa sallam assalam sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya mayar masa da sallama wa qala rji' fa salli fa innaka lam tusall kina ana yin sallama a masallaci go mutumin ya yi sallama daga sallama sai ya zo yi annabi sallama a cikin masallaci sai annabi ya mayar masa da sallama wa sai annabi ya ce masa irji fa salli ko ma ka yi salla fa innaka lam tusalli domin lalle kai baka yi salla ba na'am a faraja yusalli kama salla wannan bawan Allah bai yi garjama ba da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya ce masa ko ma ka yi salla sai ya koma wato ya sake yin sallah kamar inda ya sallah da irin da yanda ya sallah da ba bambanci haka ya ƙara yin sallah maja'a fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ya zo sai ya yi sallama ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi fa qala irji fa salli fa innaka lam tusall yace masa koma kai sallah domin lalle kai baka yi sallah ba salatan ya faɗi haka so uku an gane mutumin ya je ya koma ya sake ya sake dawowa ya sallama annabi ya ƙara ce min koma ka sake har sai da ya haka su uku kaga wannan yana daga cikin gayan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kowane mutum bane zai yi wannan biyayya har yayi sallah so daya a ce sake ya ƙara yin na biyu a ce sake yayi na uku a ce sake an gane to bayan yayi sallar so uku na'am ah, fa qala wallazi ba'athaka bil haqq sai sai shi wannan bawan Allah sai ce na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ma uhsinu ghayra ba na iya kyautata waninsa kenan ba zan iya yin sallah wanda ya wannan kyau ba ya rasulullah fa allimni ka karantar da ni ana kiran wannan jahalun basit mutum bai sani ba kuma ya san bai sani ba amma akwai wanda zai baka wahala bai sani ba amma bai san bai sani ba an gane wannan ko in ka ce mai ga yanda ake shi kun sai ce ma ba haka bane to shi wannan bawan Allah ya ce ya rasulullah ni gaskiya na kai makura wajen yin sallah haka na iya kawai ban iya ba karantar da ni eh fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza qumta ila salati fakabbir idan ka miƙe zuwa ga sallah kai kabbara ثم اقرأ ما ma aka min القرآن sannan ka karanta abin da ya sauwaka tare da kai na alqur'ani thumma marka sannan sai ka yi ruku hatta na raki'a sannan sai ka natsu kana ruku kaga za ka yi ruku ka natsu kana ruku'u kenan yaya da mutum zai yi ruku bai natsu yana ruku ba fa yana ruku sai ya dago ba tare da an samu natsuwa ba wasu daga cikin malaman fiqh sun ce karanci mutum ya karanta subhana rabbiyal azim su uku an gane idan karanci mutum ya karanta wannan za a ce ya samu natsuwa a cikin ruku a cikin sujada kuma karanci ya karanta subhana rabbiyal a'la su uku amma da mutum zai karanta fiye da uku ya karanta su shida ya karanta su tara ya karanta su goma sha biyu to nan ya ƙara samun natsuwa sosai kenan ina ba san gane wannan saboda haka sai wato annabi ya ce sannan ya yi ruku'u wato ka yi ruku'u har sai ka natsu kana ruku'u a sun marufa hatta ta tadila qa'ima sannan ka dago har sai ka daidaitu a tsaye da mutum zai dago amma bai daidaitu ba akwai sallah babu sallah ya bar wajibi yaya za mu yawon waye zai mana misalin mutum ya yi ya dago amma bai daidaitu ba a yi sha aikace mu gani ya ɗan daidaita kaɗan wannan ayi wannan ba dan laifi har yanzu da ya gama in mutum ya yi ruku'u wato ya wato ya dago daga ruku'u yana mai daidaituwa cikin dagowa Yauwa ya daidaitu kenan kama yaya in bai daidaita ba ya kenan yaya ya zai amma kaɗan daidaita ai a ga mutum ya yi ruku'u hakan sai ce sami Allahu liman hamida a gane bai tsaya ya sai da ya miƙe sambal ba yawwa da zarar mutum ya yi ruku to ana so ya ce sami Allahu liman hamida sai ya miƙe a gane kama da ya yi ruku sai ce sami Allahu liman hamida rabbana wala sai ta musu jada to a nan wajen ba a samu daidaituwa a cikin ruku ba ba sallah ya bar daidaituwa haka nan sujada shi ma ana so a samu daidaituwa wajen dagowa yaya za a samu daidaito wajen dagowa mutum ya yi sujada ya daidaito wajen dagowa ya kenan yawwa to in bai daidaita ba yaya rashin wa yake yawwa su ka gani bai gama komawa daidai ba sai ya tsara komawa a nan wajen bai da sallah saboda ya bar daidaituwa a cikin sujada da kuma dagowa daga gare shi a kun masjud sannan ka yi sujada hatta ta tuma inna sajida har sai ka da tsakana sujada Kun marfa hatta ta tuma inna jalisa sannan ka dago har sai ka da tsakana zaune waf'al dhalika fi salatika kulliha sannan ka aikata wannan a cikin sallanka dukkan sa gaba ɗaya haka zaka yi kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi raka'a daya yake to yanda muka ma a cikin wannan sallah raka daya haka za ka yi a cikin sauran sallolinka duka a gane babban abin da aka karanta da shi shine mi shine daidaituwa da kuma natsuwa a gane shine babban abin da hadisin musu sala yake wa kai na'am a fa kama awwalan ala salatihi bi annaha ghayru sala wato sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci akan sallansa cewa lalle wannan sallah ba sallah bane gashi mutumin yayi sallah ba sai an ce ko ma kai sallah dan baka yi ba ba sallah bane wannan ashe in mutum yayi sallah sallan nan ya saba ma karantarwar manzo sallah sallah ba sallah yayi ba kawai ya wahala ne ba batila bi ma'ana sallan shi ba tacciya ce limaza me yasa sallar shi ya zan batacce li'annahu lam ya'ti bi hadhihi al-arkan fiha domin bai zo da wa'annan rukunai a cikin su ba babu daidaituwa babu natsuwa babu kaza thumma bayyana lahu hadhihi al sannan sai ya bayyana mai wayannan rukunan fa min tariqati ahli hadis, rahimahumullah daga cikin hanyar ahlul hadis, Allah ya musu rahama annahum ya'tuna bi hadhihi al-arkan wafiyatun kamila lalle su suna zuwa da wayannan rukunan cikakku kamila duk da an gane su ashabul hadis. su ba sa wasa da sallah suna ba sallah haƙƙin shi yadda manzon Allah ya karantar haka suke yin wannan sallah cikakke ba tare da an tauye komai ba min alqiyam fi tun daga ainihin tsayuwa a cikin sallah ba'da takbiri ila ruku bayan tabbara zuwa ga ruku'u ila liqtida zuwa ga daidaituwa ila suju. zuwa ga sujada ila liqtidali baina sajdatayn zuwa ga daidaituwa tsakanin sujada biyu ila akhir har zuwa dai kashi ya atuna biha ala alwajhi almashru za su zo da shi akan fuska na shari'a المطابق لهذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام wanda ya dace da wannan hadisi daga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ولما رواه أبو حميد الساعدي من فعله صلى الله عليه وسلم kaga su ashabul hadis suna yin sallah dai da ya dace da hadisi yawa duk wani sallah ko da malam wani ne ya kawo sallah duk darajar malamin idan an ga cewa ba shi da wani hadisin da ya dogara gare shi ba za a yi koyi da shi a wannan sallah din ba ana koyi da sallah ne wanda manzo Allah ya karantar an gane shi ya sanya al-allama nasiru al albani Allah ya masa rahama a lokacin da ya tashi yin littafi dangane da ya koya wa mutane sallah sai ce sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam takbir ila taslim ka annaka taraha sai ce siffar sallan manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbaran harama har zuwa ga sallama kamar kana ganinta kuma yin tare kamar kana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ashe kenan wanda za mu sa ido ya to madubi a gare mu wajen koyon sallah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai mu salla sallah akan fahimtar imamu wani ba ko akan fahimtar shehi wani ko abin da ya kama da wannan duk darajar malami duk karfin imaninsa duk zurfin iliminsa idan ya yi sallar da ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam za a nema masa gafara a yi masa uzuri amma ba za a yi koyi da shi a cikin wannan sallah din ba ina fatan gane saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ba mu ma'auni cewa yayi sallu Aitu Muni usalli haka ce? bai ce sallu kamara Aitu sheik alfulani fulani ba sallu kamara Aitu al'imam alfulani al ba bai ce haka ba ko sallu kamara Aitu al-imam al usalli sallu kamara Aitu mu sheik al-fulani bai ce haka ba sai ce ku yi sallah kamar yadda ni nike yin sallah ashe wajen sallah ana koyi ne da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam idan ka zo kai koyi da wani malami saboda kasancewar shi babban malami malamin nan ya karantar da kai sallah sabanin sallar manzo Allah to kai kuskure an gane kai watsi da sunna shi yasa albani yace wannan littafi ba na yi shi bane akan mazhaba guda daya domin ba za a iya samun hakikanin sallar manzo Allah daga farko har ƙarshe akan mazhaba guda daya ba kowane mazhaba akwai wani abin da ya tauye daga cikin sallar manzo sallallahu alaihi wasallam na fasan gani kowane mazhaba akwai yana da wani kaso na abin da ya tauye in kana so ka yi cikakken sallar manzo Allah ka koma zuwa ga littattafan hadisi ingantattu irin su sahih bukhari irin su muslim eh, da sauran littattafai, ka ga irin yanda aka kawo da isnadi ingantacce yanda manzo Allah ya yi sallah idan ka ga sallar da ya dace da wannan a wajen wani malami to shine sallar da ya dace kai koyi da shi an gane amma karanta da kai sallah akan mazhaba guda ɗaya to in ka rike wannan sallah to akwai abubuwa da yawa wanda ka tauye daga cikin sallar manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko na'am a wani ma abu abu Dini sa'idi min filihi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda abinda abi humayd a saidi ya ruwaito daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ghayru abi humayd Hakanan, wani abi humayd shi ma ya ruwaito wasafa salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani abi humayd ya siffanta sallan manzo siffan sallan manzo sallallahu alaihi wasallam bi annahu kana yatma'innu fi hadhihi al-arkani kulliha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana natsuwa a cikin dukkan waɗannan rukunin gaba daya. cikin tsayuwa cikin ruku'u dagowa daga ruku'u sujada dagowa daga sujada duk manzon Allah sallallahu alaihi yana nutsuwa a ciki wa ma al'asaf al'ahnaf yukhalifuna bitumanina yace abun bakin ciki yan hannafiya suna saba ma suna saba wajen nutsuwa wannan sunna ta nutsuwa yan hannafiya sun yi sabani akan ta sun saba fi hadhihi al-arkan game da wannan rukuni su sun doki wannan nutsuwa din ba dole bane saka wajen yin hannafiya kana iya yin ruku kawai ka dago nan take kana ruku kawai nan take sakon guda ka dago ba tare da ka tsaya wani subhanu rabbiyal azim subhanu rabbiyal azim ba ba ruwan su da wannan kawai abinda aka nema shine kai ruku kuma ka bi umurni an ce ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu aka ce to kai ruku ba a ce irka'u abin nan wasu ma'inu ba ba ce wasu jidu. waɗu ma innu ta dilu ba ba ce ba tunda dai bai zo a cikin gundarin ƙul'ani ba cewa ku yi ruku'u ku natsu ku yi sujada ku daidaita bai zo ba to ƴan hannafiya kawai suna bin gundarin abin da ya zo kan ƙwarcin ƙul'ani ne suna lissafa duk wani hadisi wanda ya zo da wani ziyada kan wannan suna cewa ziyada ne alal nas la yuqbal an gani ziyada ala nas la tuqbal ba a karban wannan ziyada din to shine malam ke cewa abun bakin ciki ga dai hadisi ingantacce kamar rana eh? amma kuma ga 'yan hannafiya suna sabawa a cikin natsuwa a cikin rukunai na sallah na'am wa yanqurunaha naqran ma'a al-asafi shadid suna kwankwasa shi kwankwasa abun bakin ciki mai tsanani yadda ka san zakara tana yi tana cin gero kwas kwas kwas kwas dan hanafiya sai ma sallah cikin minti uku ya idar da Sallah sallan ko cikin minti biyu saboda babu wani ɓata lokaci karatun fatiya ba dole bane wajen nan hannafiya kawai in ya miƙe ma kawai ya kafara harma sai ce mudhammatan Allahu akbar sai Allahu da maka bida sai tafi in yi ruku'u ba sai ya tsaya wannan tuwa ba ba natsuwa kawai Allahu akbar kuma shi a wajen shi daidaituwa ba dole bane idan mutum ya yi ruku yana ruku Allah akbar sai sai Allah akbar sai tafi kawai aka zai tafi sujada ai an ce ne irkawu aka ce yawa da an ce irkawu ruku'u ne kawai dole dagowan ba dole bane a ce an dago shi a daidaita an gane sannan wani magana wai wai idan ka yi ka yi ruku'u ko sujada ka tsaya ka nutsu, ka dan dade bai taso kana yi kawai ka dago suka ce wannan natsuwa din musahabi ne kawai da mutum zai yi sallah ba tare da ya samu wannan natsuwa din ba kawai yin sallah a guje a guje ba matsala yadda ka san ana koran shi an gane za ga wani babban shehi na hannafiya in yana sallah za ka ɗauka bai iya sallah ba ne eh to bai iya sallah ba tunda yana yin sallah ne akan mazhaban shi wanda ke nuna cewa i'tidal da kuma dumani na ba dole bane saka idan yana da wani uzuri kafin linki biyu an idar da sallah an fahimci wani ayi shine malam ya cewa abun bakin ciki ga hadisi ya inganta amma sun da ra'ayin fulan wa fulan wa fulan akan hadisin manzo Allah wannan yana daga cikin babban musiba cikin al'umma rashin sanin darajar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amura hadisi ya inganta a cikin bukhari a cikin muslim a cikin tirmidhi a cikin ibnu majah kana nan kana kawo ra'ayin fulan wa fulan ha to wannan ya nuna baka yi kyakkyawan fahimta akan addinin musulunci ba Allah bai aiko Sheikh Al-Fulani zuwa gare ka ba bai aiko Imam Fulani ba wai Allah ya aiko wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah manzo Allah Allah ya aiko fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ba a ce fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila ila imam kaza ba ko ila shek kaza ba ko ila wali kaza ba zuwa ga Allah da manzon Allah aka ce to wallahi da mutane za su fahimci wannan da sun yi wa musulunci kyakkyawan fahimta kuma da mutane sun tsinkayi alkhairi mai yawan gaske sai ya zama to kash maganar manzon Allah ba shi da daraja wajen mutane abin da yake da daraja imamu wani wanda bahaushe ke cewa mutum tara yake bai cika goma ba wannan mutumin da yake tara sai maganar shi ya fi na wanda yake goma a ina tara za ta fi goma za gani wa iyaz billah وقد صليت التراويح في المسجد الأموي fi dimash. babban malamin mu a Sheikh biyu bin Hadi Umair Al-Madkhali Allah ya masa rahama Ya ce haƙiƙa na sallaci tarawih na sallaci sallar asham fil masjid al-umawi fi dimash. a masallacin da ake kira masjid al-umawi a can dimashq shekarbi ya yi sallar asham da ya je garin ni subhanallah ajabun min al yace kai abin nufi subhanallah yace abun mamaki kwarai da gaske ma adri yace wallahi ban sani ba khamsatun aw sittatun ah, sittatun mu'azzinin mu'azzinina indahum mukabbarat yace wallahi ban sani ba sai naga mutane biyar ko shida daga cikin masu kiran sallah ga loudspeaker a wajensu. su yau kiran sallah wajen biyar ko shida a lokaci ɗaya suna kiran sallah ban taɓa ganin wannan a saudiya ba ina zuwa dimash sai daga masallaci masu kiran sallah biyar ko shidda an riƙe nasu sai kiran sallah ake lokaci ɗaya a wani sautan ma'aliyan suna ɗaga sautinsu sama liyadwi fi an ha'i dimash saboda sautin nan ya yaɗu a cikin sasannin dimash sautin ya sadu zuwa ga can sasannin dimash wal imamu yarka alhali imam imam yana ruku'u yaqra'u al-fatiha sura liman yana karanta fatiha da sauri wato saboda karatun fatiha ma ba dole bane zuwa wajen su to in yana karanta shi yana gudu gudu yanda ka san garji dan Najeriya na karatun Qur'ani cikin cikin cikin minti nawa zai gama fatiha <laughs> to haka limamin ke karanta fatiha wa yaqra'u ayatan sai karanta aya ɗaya. wallahi a ya ahyanan yaqra'u sharta wa la yadhkuru jawa. Ya ce, wallahi wani lokaci sai karanta sharadi bai ambaci jawabi ba kamar ya ayyuhal ladzina amanu in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu Allahu akbar hmm? ya ko da kai imani idan kun nisanci manya-manyan abin da aka hana kaga an samu fi'il shart fa aina jawabu huwa jazaohu nukaffir an kusayi a tuku an gani to sai su karanta in ne buka ba ira matul hauna anhu sai ga musulman yi ruku Allahu akbar wato sun ambaci sharaɗi ba su ambaci jawabin shart ba an gani in tatuba ila Allah faɗar sagar kuma in ta tuba Allah sai ayi ruku an gani wannan to yake to abin ya ba bashi mamaki kwarai da gaske abin da bai saba gani a Saudiya ba sai je dimash ya ga abu mamaki saboda yan hannafiya ne na'am Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar kawai Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar shaf shaf sallaitu ma'ahum rak'atayn al-ulayayn na yi sallah tare da su raka'a biyu farko wan sahib wan sahib ki na sulale da nayi sallan daga sallan ya fi karfi na sai na sulale kawai aka neme ni aka rasa wannan shi ne zaman lafiya gare ka domin kai kanka ka tabbatar ba za ka samu natsuwa ba kai a zuciyar ka san wannan ba kana bautan Allah bane mutum zai ji babu natsuwa babu daidaituwa zai ji cewa bai da kwanciyar hankali cewa ya yi sallah ya bauta wa Allah to gara mutum ya ne, ya nemi dan uwa dan salafiya su yi sallah tare eh hadha bina'an ala al-mazahibi ma al-asab wannan an gina wannan sallah ne akan mazhabobi abun bakin ciki na ba gane wato idan ka ce kana so ka koyi sallah sai ka samu samfare ran dan hannafiya sai ce zai koya ma sallah irin wannan sallah fa zai koya ma eh? to wannan ya za a yi mutum ya samu natsuwa cewa yayi sallah abun bakin ciki mazhabul ahnaf wannan shine mazhaba na yan hannafiya kan sallah qala wa yatawasuna bi qiyamil layl to kaga anan wajen malam yayi raddi ga yan hannafiya ya nuna mazhaban su akan sallah yana da matsala fiye da kowace mazhaba an gani mazhaba malikiya masha Allah wato suna da abubuwa da yawa na sunna wanda suka dace da manzo sallallahu alaihi wasallam sosai suka dace da hadisi sai dai kawai irin irin yan takalidin na fitan hankali masu cewa ba a sa hannu a kirji sallama ɗaya kawai ake yi to wannan ba wai mazhaban malikiya bane mazhaba ne na ra'ayinsu abinda aka ruwaito na sallar imam malik shi kansa sanya hannu a kirshi an gane wannan ko duk wayannan abubuwan da kaga ya tabbata a cikin sunna mafi yawan sa an ruwaito daga imam malik kawai in takalidi suka kirkiro wani sallah suka jingina zuwa ga imam malik kace sallan shi ina ba ta gane idan mutum ya ce ma wannan sallah shine mazhaban imam malik kace ya kawo maka inda aka ce haka maliki ya sallah kana so a kawo ma inda maliki ya sallah yayi haka za ga babu sai ga wani daga cikin ɗaliban ɗaliban shi ne yayi haka to kuma ɗaliban shi ma sun yi sabani akan yanayin yadda ya sallah daga shi da dai hatta ɗaliban suna sabani ina ya kamata mu koma mana sabani fa in tanaza'tu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya kan komai ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo ba kamar yadda kuke cewa ku mayar da shi zuwa ga malik ba in an ce a mayar zuwa ga malik shine ne manzo malik ya zama shi ne manzan da Allah ya turo mun yi watsi da asalin manzan mu rikewa malik kaga wannan shi ne asalin bata ya zama to maimakon muna bincike ya manzan Allah ya yi, sai mu kuma muna bincike ya malam wane yi ya imam wane yi to wannan shi ne asalin bata babu abin da ya rage sai dai mu ma mu dauki mu samu shehin mu wanda shi ma muqaddimin mu wanda shikenan an shiga an samu muqaddimi yadda ake jingina sauran ɗari to shi ma fa wannan shi ma yana ciki eh ta ce ga almalikiya shikenan tunda dai manzan Allah ba shi da martaba sai dai Imam Malik wa iyaz billah na'am a qawluhu wa yatawassuna bi qiyamil layl ce wanda yi suna yin wasiya suna ma juna wasiya su ashabul hadith suna yi ma juna wasiya da yin qiyamul layli li salati ba'da an-nawm ga yin sallah bayan kai bacci su ashabul hadis in suka same ka suna yawan mu yi wa juna nasiha cewa ya kai dan uwana ina yi ma wasiya kada ka yi wasa da sallan dare domin yana da gayan muhimmanci yana ƙara imani yana kaza yana kaza yana kaza yani hada min akhlaqi ahli hadis wato ma'ana ah, ka ga nan sun bu wa bisilatil arham ko alatti lafil ahlas makaranta wannan wa yatawassawna bi qiyamil layl na'am wa bi silatil arham yawa su ashabul hadith suna yi juna wasiya da sadar da zumunci ala ikhtilafil halat hali idan ƴan uwanka danginka suna tudun wada kai ma kana tudun sadar da zumunci za a ce kusan a ce a cikin sati ka yi su uku ko su yan uwanka in suna zariya kai kana nan za a ce akalla a wata ka sadar da zumunci misali na kawo yan uwanka yan suna kano ba sai a ce akalla kila wata uku uku ka sadar da zumunci ko wata hudu yan uwanka suna maiduguri ba eh shekara ko yan uwanka suna bangon duniya ba kun fahimta ai to kaga wato sadar da zumunci a lafilafil halat ne akan sabanin hali ya danganta da irin nisan yan uwanka da ko kusancin su irin yanda mutumin da yake kusa nan wajen zai sadar da zumunci ba daidai yake da mutumin da yake nesa ba akwai tafiyan da wani in za ka sai ka shirya in za ka garin za ka zauna ne ka tara kuɗi kuma mutum in zaka je kano minti ɗaya kana da ɗan dubu biyu a ka wallahi ka kana kano dubu biyu zuwa da dawowa ka sai kano kaga wannan baka da wani uzuri kace ba za ka sadar da zumunci ba akwai tafiyan da in za ka yi sai ka tanaci karanci kuɗin motan kawai sai ka tanaci dubu arba'in kuma a najeriya fa sai kana da dubu arba'in sannan kuma sai ka tanaci wasu abubuwa kuɗin abinci kuɗin za ka ba wani ka ba wani ka ba wani in ba haka ba tafiyan ba zai yi tasiri ba misali to so haka irin wannan wato sadar da zumunci za a duba yanayin mai sadar da zumuncin wajen wadata da talauci da kuma yanayin wurin da ake sadar da zumuncin in wuri mai nisa ne yana da hukunci daban in wuri ne makusanci yana da hukunci daban kun fahimci wannan ai almuhim dai a duba urf yanayin al'adan garin mutumin mutumin da yake Kano kusan yaushe ne mutane suke ganin in bai zo ba ta a zarge shi mutumin da yake ainihin Sokoto yaushe ne ake ganin in ba in ba a ganshi ba za a zarge shi a ce bai kawo ziyara ba mutumin da yake can Nijar yana Najeriya ma ƴan uwan shi na Nijar yaushe ne ake cewa ya yi laifi bai zo ba an gane mutumin da yan uwanshi ke saudiya ba wannan a shekara-shekara za a dinga zuwa na? sai a waya sai dai Allah ya kawo wadata za a yi ta gaisawa a waya ko? silu arhamakum walau bi salam ci ku sadar da zamanci ko da ta waya ne ko da da sallama ne misali an gane la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha almuhim dai a sadar da zumunci gwargwadon hali yawa su ashabul hadith ba sa wasa da zumunci yana da matsar muhimmanci na'am qawluhu wa yatawasuna bi qiyamil layli lis salati ba'da al manam cewa da yayi suna yi majuna wasiya da qiyamul layli wato ga sallah bayan bacci ya mutum ya kwanta yayi bacci ba kun fahimci wannan mutum yayi sallar isha'i ya kwanta ya yi bacci ya nishadantu bayan ya yi bacci ya samu nishadi ya huta in ya tashi zai yi sallan zai yi sallah ne cikin nishadi da walwala ko amma irin dan Najeriya fa tun daga safe yana ta aiki kamar injin ba zai dawo ba sai karfe goma sha biyu na dare sai kuma yana so ya kiyamun laili kuna gan zai cikin nishadi akwai matsala ko dan Najeriya mafi yawa ba sa luna ba, to ba lokaci kailulan bayan azahar, a lokacin ne ma kasuwa ke ci sosai sabanin su larabawa garuruwan laraba ya riga ya zama al'adar su ana sallan azahar. kowa zai kulle shago a kulle shago a kwanta ba za a tashi ba sai la'asar za ka ga kwakwalwanka ya wartsake jikinka kana jin wani nishaɗi kana bauta ma Allah kana jin daɗi kai kanka kana tilawa tilawa na fita da kyau na ba gani gane to saboda haka wannan ka'ida na ainihin wannan shi a wannan kailulan yana da amfani ko su turawa ai suna yin shi ga mutanen da suke boarding sun san abin da kira wannan siesta wato a boarding ma ana sanya shi dole ne sai kai siesta za ga an sa prefect suna ta bin student ana dukansu kowa ya je siesta sai ka je ka wannan kwanciyar ka huta saboda lokaci na yi za a tashe ka daidai da la'asar a ce kowa ya tashi a je kaza a je kaza to sai ga ɗalibi a nuna ma ana so ka ya huta jikinka ya huta suna da wata ka'ida wai all work and no play make jack a dull boy an gane a ce mutum ya yi ta aiki ya yi ta aiki babu wasa kai ta aiki ba hutu sai mutum ya zamanto kasalalle ya zamanto ba zai iya yin komai ba shine ba hushe ke cewa rai dangin gora ne to a Najeriya ba san wannan ba fa dan gori bane a Najeriya a Najeriya wallahi kuma wani ya fara neman kuɗi sai dare tun da ya fita daga safa wallahi bai huta ba yanzu da za ka je karfe goma wani da asuba ya fita karfe goma can bakin dogo akwai mutane akwai can ka shiga cikin 'yan nama kasuwan sansarar masu suke sun ci za ka ga a lokacin kasuwanci ake na musamman ga tumatir ga nama ga doya ga dankali ko bai kace so ka siya zaka same shi da dare ko wayannan mutanen fa tun safa suka fita ba hutu har lokacin sai karfe 11 za su je gida kun san akwai matsala ko wannan shine abin da ake magana a nan wajen eh ah, yani hadha min akhlaqi ahli al-hadith wato wannan yana daga cikin ɗabi'un ah, ahlul hadith ah, fa inna rasulullahi alaihi salatu wassalam domin lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kana yuqimul layl ya kasance yana qiyamul layl wallahu ta'ala ya yaqul Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ya lulluba da mayafi kumin Layla illa qalila ka tsayu da dare kai qiyamul layli cikin dare sai dai kadan nisfahu aw inqus minhu qalila ay qum nisfahu kai qiyamul rabin dare ko kuma ka tauye daga cikin rabin dare kaɗan ka yi ƙiyamun laili rabin dare ƙaranci ka yi awa shida a cikin dare kana sallah misali ko kuma ka ɗan tauye daga ainihin rabin dare ka yi kamar awa hudu ko awa biyar kana sallah kun fahimci wannan idan mutum ya yi awa biyar yana sallah ya matsa a cikin awa goma sha biyu sai kai awa biyar ko kai awa hudu ai baka matsa ba ko bayan kuma wato kai kailula bayan kalula kuma bayan sallar isha ka ƙara kwantawa to wani ƙa'irin kwanciyar shi sha biyun dare ne wani ba zai ma iya bacci ba sai dai ya ta juye-juye a gado an gane amma a ƙa'ida inda zai yiwu a ce ana sallar isha'i da ka cewa to ka je kwanta abinka an gane sai ka tashi ka yi sallah karanci awa hudu awa biyar awa shida ƙumin laila illa ƙalila ƙum nisfahu a winkus minhu kalila wato ka yi ƙiyamun laili rabin dare ko kaɗan tauye daga rabi kaɗan ya rasulallah na'am aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila ko ka ƙara ma akan rabin ka ƙara akan rabi in zaka iya kai awa bakwai sannan wa rattil alqur'ana tartila ka karanta qur'ani daki daki ka fitar da hukunce hukuncen qur'ani kada ya zama to kana kana ƙiyamun laili kana gudu gudu yadda ka tsara koranka kana karanta qur'ani kana karya ma qur'ani haƙƙin sa ba juyidi, kada kai haka irin yadda za ga yan uwa za ga ahlus sunna ne ba yanzu an fito da wani bid'a wallahi in kana jin karatun ka dauka irin gargawan nan ne wanda suke karatu baka ma jin da yake faɗa wai ana so a sauke da ƙarfin tsiya sai an sauke yana karatu wallahi ba za ka san qur'ani ba da sai ka kula da kyau yana gudu to irin wannan karatu haramun ne irin wannan karatu bid'a ne irin wannan karatu ya saba mu sunna a ji tsoron Allah a daina a karanta abin da ya samu ba dole bane sai an sauke Qur'ani da Ramadan babu wanda ya kawo wannan kaida wasu wasu sa dole ma sai an sauke su uku a nan ai ta wani irin sallah ba a ba ainihin sallah sa ba a ba karatun Qur'ani sa wannan bai dace ba gaskiya na'am wa yaqulu wa min al-layli fatahajjad bi annabi yana cewa a cikin dare ka hana kanka bacci da alqur'ani ka hana kanka bacci kai ta sallah da alqur'ani Allah ah. yana cewa Allah yana cewa wa min al-layl wato a cikin dare daga cikin dare fatahajjar bi ka hana kanka bacci da shi alqur'ani kai ta sallah da shi nafilatan lak wannan wani ƙarin lada ne a gare ka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wato ana fata in kai haka an ce asa a cikin maganar Allah ta'ala li taqiq tabbas Allah zai tayar da kai gobe kiyama a wani matsayi abin yabo in har kai wannan wala ya yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi zuwa da ƙarshe ashe idan bawa ya tsaya bayan farilla kuma yana kiyaye nafila musamman sallar dare Allah zai ƙara san shi sosai Allah ya bashi matsayi na musamman na walittaka an fahimci wannan hayi saboda haka Allah ya ce ma annabi daga cikin dare ka hana kanka bacci da alkur'ani kai ta sallah da shi fila tallaka wasu ce ziyada tallaka fil ajr wannan wani ƙari ne gare ka wajen lada wasu ce wannan wani ƙarin farilla ne a gare ka wasu ce shi manzo Allah sallan dare wajibi ne akan shi an gane bayan salloli guda biyar Allah ya ƙara masa wani sallah wanda yake dole shi gare shi kadai amma mu sallan dare mustahabbi ne a gare mu an gane wannan to wannan shine fahimtar wasu malamai akan wannan matsala an gane wannan na'am wa yaqulu ayda eh yana cewa kuma kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance kadan ne daga cikin dare kwarai ke bacci wannan ma din litakid ne kalilan ma kadan ne kwarai daga cikin dare suke bacci su mutanen lokacin da kowa yake bacci su suna nan suna ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala wa bil ashari hum yastaghfirun sannan lokacin sahur da jijjibi suna istighfari lokacin sahur irin a ce misali kamar karfe yanzu ana sallah irin biyar da minti goma ko to sai mu ce to lokacin sahur misali kamar a ce karfe nawa karfe hudu da rabi to lokacin nan suna zaune suna istighfari suna ta istighfari ga zanubansu a lokacin wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum sannan a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi ga ga wanda yake roƙo da wanda aka haramta mai roƙo akwai wanda yake gajiyayye ne ba shi da wani hanyar samu sai ya roƙa wani kuma yana iya yin sana'a amma yana jin jiki tunda kana iya yin sana'a kaga an hana ka roƙo ko amma kuma kai za ka duba wanda gaskiya yana da ƙoƙarin aiki amma wallahi aikinsa baya biya mai bukata aikinsa baya ɗaukar nauyin iyalansa to irin wannan ya kamata a kyale shi gashi nan shi dai yana da ƙarfi amma kuma sana'an shi baya bashi ainihin abin da zai iya ɗaukar nauyin iyalansa yadda ya kamata da ganin shi kana ganin alamun galabaita tare da shi an hana shi rukun saboda haka a nan wajen wato kai mai wadata kana iya taimakon mutanen nan kala biyu na farko mutumin da yake da kasashe wanda babu abin da zai iya sai dai roƙo ka taimake shi mutumin kuma da yana iya sana'a amma sana'a shi ba ta ɗaukar nauyinsa an hana shi ya roƙo to kai din nan ka dubi wannan mutumin ka taimake shi da sadaka ka taimake shi da zakka ina fasa gane wannan to duk wannan gaba ɗaya abu ne wanda ya kamata mu ringa yi mu masu wadata idan Allah ya bamu wadata mu ringa dubawa su wane ne mabukata ba sai mutum ya gaya ma shi shi mabukaci mabukaci tana ganin da za ka gane wani wani ko ba za ka gane ba sai in an gaya ma shi ka san gidan wani kuwa kwana kaza kuwa ba ci abinci ba sau ɗaya ke cin abinci ka san gidan wani kaza to irin wannan idan ka ji labari cewa ga wani yana cikin tsanani kuma dan uwanka ne musulmi to ya kamata ka taimaka mai ba tare da ya yi roƙo ba domin roƙo yana ƙasƙantar da mutum an fahimci wani ko daga musulunci baya goyon bayan aje a yi tabara sai dai mutumin da duk wani hanya an bi duk wani hanya an bi wanda babu yadda za a yi sana'a mutumin da yake kurma makaho bebe ya za a yi da shi shi kurma ne shi makaho ne shi bebe ne wani sana'a za a koya mai yanzu ya zai da shi sai a kyale shi ya mutu kaga wannan yana buƙatar taimako akwai mutumin da yake lafiyar shi lau amma kuma sana'an shi ba ta ba shi abin da sana'an bai ba shi abin da zai iya daukar nauyin iyalinsa muƙaddara dubu talatin da zai iya daukar nauyin iyalinsa a wata shi yana samun dubu goma sha biyu shi ne iya ƙoƙarinsa kuma kullum sai ya fita ya zai nema kuma iya abin da yake samu kenan sai zai za a yi sai a bar shi haka nan to shine Allah ya ce duk wayannan mutane kala biyu ya kamata ku taimaka musu da dukiyoyinku an gane wannan ko na'am fa hadhihi sunnatun azima wannan sunna ce mai girma ya harisu alaiha ahlul hadith wanda ashabul hadith suke kwadaitarwa a gare shi to yanzu mu tambayi kan mu shin ashabul hadith ana samun irin wayannan abubuwan da aka faɗa tare da su maganar qiyamul layli na san za a iya samun shi da yawa wajen ashabul hadis an gane to amma abin da ya shafi taimako da dukiya ga mutanen da suke shan wahala kuma an tabbatar suna shan wahala shin ashabul hadis na wannan zamanin suna koyi da ashabul hadis wayancan wajen yin irin wannan taimako to gaskiya wannan taimako yana da karanci kwarai da gaske taimakon musulunci yana da karanci wajen mu da muke da awon mu ashabul hadis ne a yanzu sannan kuma taimakon ƴan uwanmu zalika muna buƙata mu ƙara jurewa wajen taimakon addininmu mu ƙara jurewa wajen taimakon al'umman musulmi da sauran mutanen da suka shiga cikin tsananin rayuwa na'am an kwana to masha Allah wa alaikum assalam na'am Eh, eh lalle lokacin dare lalle lokacin lokacin dare din nan ha ah, wato ya fi tsanani ga natsuwa kuma ya fi miƙewa wajen wajen ganawa da Allah lokacin dare din nan mutum ta can cikin dare to ya fi ya fi tsanani ga natsuwa in za ka bauta ma Allah lokacin da komai ya yi shiru din nan ya fi tsanani ga natsuwa sannan kuma ya fi miƙewa wajen ganawa da Allah kai za ka ji daɗin ganawa da Allah can cikin dare a irin karfe biyun nan zuwa biyu da rabi sai ka ji komai ya shiru eh, kai kan gana addu'a za ka ji a cikin kamar Allah ya amsa ma nan sai kwarai da gaske to neman taimakon da aka saba a wannan masallaci mai albarka yau ma za a nemi wannan taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit qadamakum Hello. 12. owó lórí. da wani? Ya a Shi ne wanda aka ce na a son da shi kasa a wanda ta yi gado ne

ya danganta in kana ganin cewa wannan din zai iya bayarwa ba tare da ya wulakanta shi ba wannan babu laifi don kashi ta mai haka da ba kai ka roƙa ba kayi ne don su taimaki wani wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan na'am kenan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk